wasu bayanai da ke ci gaba da fitowa daga arewacin borno na nuna cewa mayakan boko haram sun sake kwace ragamar shugabancin garin marti da ma kafa fitocinsu a cikin garin da kuma awon gaba da wasu kayayyakin jami'an tsaro ten ya kwanaki hudu kenan wasu da ake cewa mayakan boko haram ne suka kai hari kan jami'an sojan da ke garin marti inda aka ce sun kwace motoci da kayayyakin yaƙi na jami'an sojan da ma halaka wasu daga cikin jami'an sojan wannan dai shine karo na farko da mayakan boko haram suka kai hari a kan wani gari su har ma suka kwace ragamar shugabancin garin Ukraine tun manyan hafsoshin sojojin ƙasar da za hakan ke cigaba da gudanar da ayyukansu a wasu ɓangaren ƙasar da ma dajin Sambisa. When the Nigerian military is operating in the Sambisa Game Reserve, the insurgents will now migrate from the Sambisa Game Reserve to the shores of the lectures as well as into the Mandrak. And therefore, there is a need for the Nigerian military to ensure sustained military operations nan dai gwamnan jihar borno professor babagana umar umaru ne yake ba manyan hafsoshin sojojin kasar shawara lokacin da suka kai mashi ziyara a karo na farko da ba shi tabbacin cewa za su kawo karshen wannan matsala nan ba da jimawa ba ya ce ya kamata jami'an sojan najeriya su ankara da cewa idan suna yaƙi a bangaren arewacin borno waɗannan mayaka sukan ƙaura ne zuwa bangaren dajin sambisa da kuma zaran sun dawo bangaren dajin sambisa mayakan ko koma ɓangaren arewacin borno ya kamata su kula da hakan don ta hanyar haka ne kawai za a magance wannan matsala na hare-haren mayakan Boko Haram din ganin cewa ko su ɗaiɗaiku da suka samu ficewa da garin Matan su kuma shaida manema labarai game da yadda maharan suka kwace wannan gari. Boko Haram sun zo sun shiga barik din suka tacin barik suka kone kone a cikin barik din nan muka kwana a waje wace gari ya da safe muka sake shiga cikin marce da mun shiga cikin marce an riga an kone kace-kacen nan emirate ma an karba amma jirgi ya bi ya yi kwandamin nashi a talare ma an kone shi kayan sojojin nan gaba an basa shi bom bom menene menene duka yaran nan suka kwashe kayan nan suka tafi da da gawa guda bakwai eh, wanda na ganda ido na na sojoji guda bakwai wanda aka kashe har da wani manjo daya ciki to saboda haka abin da ya faru kenan an marce sai dai masu lura da al'amuran daga kai hukumo ne suka soma baiwa gwamnatin jihar Borno shawara da ta sake duba yunkurinta na kokarin maida yan gudun hijira zuwa garuruwan nasu na asali cewa har yanzu akwai sauran wannan yaki gama abin da malam Aliyu Idris ke cewa wato abin da yake faruwa shine su yaran sun fahimci cewa kamar ba a gane kan yanda ake yaki da su din bane suna an an cefa marke kwanan na aka kai mutane kuma gwamna yana magana za mu da malamin makaranta su koma can garuruwansu kun tsoro mutane suna cikin garin maiduguri an ɗibe su an tafi da su yaya suke yanzu wani hali suke ciki yanzu shine abin da ya kamata a tambaya a yi haƙuri a samu a gama yakin nan wannan batu dai na sake karbe yugo ragamar shugabancin garin martin ya sake tada hankulan jama'a musamman ma wanda ke arewacin bondo wanda tenis sun so mu komawa garuruwan nasu na asali don ci gaba da rayuwarsu kamar yadda yake a baya haruna biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya